أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله يكرمك فهمت tambaya ta ta farko malam dan Allah menene ingancin cewa idan mutum ya mutu kuma ya kasance ana maganarsa a doron ƙasa wai za a tayar da shi ya ji abin da ake faɗa a kansa wannan ba gaskiya ba ne tambaya ta biyu akan taimama ce wai idan mutum ya yi taimama a inda ya yi a nan zai yi sallah wai idan ya bar inda ya yi taimama taimamar ta warware eh wannan haka ne waɗansu daga cikin malaman malikiya sun faɗi wannan domin sun ce sharaɗin taimama shine in ba a samu ruwa ba to in kai taimamar a inda kake sai kuma ka fara tafiya za ka tafi wani waje to ai a hanya zai iya yiwa ka tadda ruwa suka ce to in kwa haka ta faru taimamar ta warware to amma wannan magana ba daidai ba ce ijtihadi ne amma akwai kuskure babu wani dalili da ya nuna cewa idan mutum ya yi taimama ba zai iya motsawa daga inda ya taimamar ya tafi wani waje ya sallah ba domin ita taimama kamar alwala ce yadda za ka iya tafiya da alwala haka za ka iya tafiya da taimama kuma yadda alwala take warwarewa haka ma taimama take warwarewa da abin da yake warware alwala shine dai abin da yake warware taimama in ban da ƙari akan haka na samuwar ruwa ga wanda taimamar tasa a rashin ruwa ne ya sa sannan ya ce a masa bayanin yadda ake yin taimama wannan sai ka je ka samu malami a zaune a ƙasa domin yana bukatar ya daki ƙasa a gabanka ka gani sannan ya aiwatar ma da taimama muku a nan babu wannan ƙasar a kusa da mu dai ya faɗa a cikin hadisin Bukhari da Muslim mu tayammumu ni. darbatul eh, abdullahi dan umar kai yake cewa darbatul lil eh, at-tayammum darbatani darbatul lil wajhi wa darbatul lil yadaini taimama bugun kasa ne sau biyu bugu na farko dan fuska dubu bugu na biyu kuma dan hannuwa guda biyu wannan asar ne na abdullahi dan umar kuma a kansa mazhaban malikiya suke tafiya cewa taimama za a daki kasa sau biyu dukan farko a shafi fuska duka na biyu kuma a shafi hannaye amma hadisin Ammaru dan Yasir cikin sahihil Bukhari da Muslim manzo Allah yace inna ma kula an taqula bi yadayka hakaza ya ishe ka a wajen taimama ka yi haka da hannayenka sai da ki kasa sau daya fa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi kuma ya shafa hannuwansa guda biyu da ya bigi kasar da su fuskarsa da kuma hannayensa guda biyu da aka bugun kasa sau daya ake yi a taimama in kuma kai sau biyun ma babu laifi sannan a shafi fuska kuma a shafi hannaye kadai Ya wuyan hannu banda zuwa gwiwar hannu tambaya ta biyu ce shin assalamu alaikum mala Allah ya kara lafiya Allah ya kare mu baki da yace tambaya akwai wani malami da ya fatawar cewa kaza ko kaji da ake yankawa a kasuwa kuma ba za su bari kazan ta mutu ba sai su jefa shi a cikin ruwan zafi sai malamin ya ce ta zama mushe ba haka ba ne ƙarya ne